الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرين الحمد لله الذي بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الحمد لله allazi anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardu min ba'di mautiha alhamdulillah allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikon sa ya kaddare mu da ganin wannan rana mai albarka ranar juma'a ranar da musulmai muke taruwa a masallatayya mabambanta domin gabatar da wannan ibada ta sallar juma'a muna addu'a Allah ubangiji ka anshi wannan ibada da kuma sauran ibadodi da muke yi yau da kullum muna roƙonka ya Allahu bayinka daga cikin mu wayanda ka anshi abinka Allah ubangiji ka ji kansu Allah ka yahe musu Allah ka yi musu afuwa idan namu lokaci na mutuwa ya Allah ka yi muna arziki na cikawa da imani ya ku bayan Allah babu shakka Allah ya yi mana ni'ima mai yawa daga cikin mafi girman ni'ima shine yin musulmai wannan ni'ima ce mai girma kwarai da gaske kuma ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mu a karkashin ainihin wato wannan al'umma ya sanya mu karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya aiko mana annabi ya karantar da mu dukkanin alkhairi annabi ya nuna mana dukkanin shari domin mu nisance shi annabi Allah da Allah ya ko annabi ya yi mishi umarni da shi kira ainihin wato zuwa kalmar tauhidi kamar wanda dukkanin annabawa shine mission nasu shine target din su shine abin da Allah ya aike su Allah na cewa aika da kowace al'umma ya aika mata manzo babban aiki wannan manzon da Allah ya aika shine ya wa'azi ya kira su zuwa kalmar tauhidi to haka Allah ya aiko da wannan annabi a cikin wannan al'umma annabi ya yi wa'azi annabi ya karanta annabi ya nuna mana girma ainihin wato na Allah subhanahu wataala da girma na rahama ta Allah Allah ya kasance ga muminai bayansa gafurun ne mai gafara ne rahimun ne mai jin ne Allah kai muna rahama Allah kai muna jin Allah ka tausaya muna Allah ya umarni da mu kyautata tsakanin mu Allah ya umarni da mu kyautata tsakanin mu da ubangijin mu dan bauta yana daga cikin babban abin da zai baka shawa akan al'amarin addinin musulunci Allah ya ce wanda ya zo da aiki guda mai kyawu Allah zai lunka shi ainihin wato sau goma a bashi lada ya wuce aljanna kun ga shi wannan abu mai girma ne kwarai da gaske Allah na faɗin manja abil hasanat manja abil hasanat wurare da dama ya zo ainihin wato a cikin suratul an'am Allah ya ce manja abil hasanat a aya ta 163 ya zo a cikin suratul qasas a aya ta 84 ya zo a cikin suratul naml a aya ta 99 don ka gane su ko sai mu haro da wadda take ainihin wato cikin suratul an'am أعوذ بالله من الشيطان rajim. <clears throat> من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسنة السيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون الله يساك مكاد الخير جماعة مدي girma na wannan aya Allah ya ce man ja abil hasana duk wanda ya zo da aiki mai kyawu gobe ƙiyama. Allah zai lunka shi sau goma sai a bashi ladarsa malaman tafsiri suka ce ai man ja'a bi kalimatu tauhid wanda ya zo da kalmar na ta tauhidi ita ce kalmar la ilaha illallah ka mutu baka shirka da Allah to zaka samu gafara Allah wasu suka ce a kamar ma konan duniya in kai saraka ka ɗauka ka ciyar da mumini guda abinci ka yi filet guda na abinci ka ba mutum fi sabilillah ya ce to kiyama Allah zai baka lada ka baka ciyar da mutum goma ayyuka na alkhairi da kake yi a nan duniya ai an ka tafi gobe kiyama sai Allah ya lunka su sau goma sai ya baka lada kun Allah ya kasance mai rahama ne mai jin kai ga wannan al'umma Allah ya ce amma wanda ya zo sayyi'at da aiki munana ba mai kyawu ba Allah ya ce to ba za a saka masa ba sai da wannan aiki wanda ya zo da shi wahum la yuzlimuna su ba su kasance ana zalunta su ba can kaya yakin alheri an lunka maka times 10 an baka nan kaya yakin shari sai a baka irin aikin da ka ba tare da an lunka maka ba yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta idan mutum ya yi yunkuri zai yi wani aiki mummuna sai ya canza wannan yunkurin nashi ya ji tsoron Allah to wannan canza wanda ya fasa aikata wannan banna yana da lada wadda Allah ubangiji alƙawali zai bashi in kuma aikata za a yi umarni ga mala'iku su dan jinkirta sai in bai dawo ba sai a rubuta in ya dawo kuma sai ya goge abin ya kasance kamar bai yi ba Allah ya kasance mai rahama mai jin kai ga wannan al'umma me aya ta gaba Allah ke cewa man جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون الله يسامح cikinsu Allah ya ce wannan ta wata sura kenan suratul wanda ya zo da ayyuka masu kyawu falahu khairun minha za a bashi mafi alkhairin abin da ya zo da shi gobe kiyama annabi ce za a zo da mutum gobe kiyama ya yi lehuka da yawa ya yi lehuka da yawa amma sai a zo da wata takarda a azata akan skeli sai ta rinjaya duk abin da ya aikata a shi wannan bawan Allah ya mutu ni yana mai imani bai mutu mushriki ba duk rigima duk rigima duk tashin hankali kada ka bari ka rabu da Allah kakka bari ka rabu da Allah tsaya wurin Allah saboda zaran ka tafi kiyama babu tauhidi kes ɗinka ya lalace gaba ɗai amma in ka ji ma Allah kana mai tauhidi ka ji ma Allah kana mai imani duk wani zunubi in Allah ya garama sai ya gafarta maka yahi maka ku ji fa yadda Allah ke magana da annabi sallallahu alaihi wasallam akan jawo hankalin annabi da nuna ma annabi girman wannan kalma ta tauhidi Allah na hadin walaqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika walaqad uhiya ilayka wa ila allazina min قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين shugaban masu tauhidi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ke gaya wannan magana Allah ya ce mun yi wahayi gare ka da waɗanda suka muka aiko kamin ka wallahi da za ku shirka da mun lalata aikin ku gaba daya to balle kai who are you Kuma ka duk wani rigima ta rigima kada ka kuskura ka je wurin wani boka ko wani malamin tsibbo duk abin da ashirka ne iya gurin ka iya ladarka Allah ya ce wahun ne min faza'i Allah ya ce to suna da aminci daga tashin hankali da bala'i da ke tattara a wannan wuni na kiyama suwa kenan wanda suka ma Allah suna masu tauhidi kun ko ga babu ranar da mutum ke son aminci irin wannan rana ta tashin kiyama يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه kun ga wannan rana babbar rana ce tana dauke da tashin hankali to idan ka je ma Allah kana mai tauhidi kun ji Allah ya ce Allah zai amintar da kai a kan bala'in wannan rana Allah ubangiji ka sa mu mutu muna masu tauhidi sai ya ce kuma man jaa بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا بما كنتم تعملون الله يشفيك يا Allah ya ce menene? Ja'a bil hasanati falahu Allah ya ce man ja'a bil hasana duk wanda ya zo da aiki mai kyau falahu khairun minha nan ma Allah ya ƙara nana ta shi na da sakamako mafi alkhairi akan aikin da ya zo da shi kyakkyawa sai ya ce mi kuma wa man ja'a bis sayyi'ati wanda ya zo da ayyuka munana Allah ya ce to wa'annan kan za a durmaya huskokin su a cikin wutar jahannama Allah ka tsare mu Allah ya ce wala hal tuji zauna illa bima kuntum ta'maluna Allah ubangiji ya tsare mu kun dai sakamakon da suka je da miyagun ayyuka yanzu ku diba yadda ake kokarin zuwa da miyagun ayyuka wurin Allah kuma wani kasan sau da wani ana wa'azi ya fi son kawai ayi magana manya a ce a mai girma gwamna ya ci amana talakawa shugaban kasa ya ci amana talakawa ministoci sun ci amana talakawa bayan ga munin zalunci ya yawa tsakanin mu a nan fa ku masu sauraron karatu wata rana mun gama karatu wani ya bugo mini waya ce malam ni ina harkar manja a nan ku ba wani riba idan mun karai udan manja muna da wuri inda muke zuwa sai mu zuba ma manjan kunu ko a ƙara mai ruwa in jalka goma ne a mai ta jalka goma sha biyu ko jalka goma sha uku to ni gaskiya ina jin tsoro malam wai haka ne ya halatta don in ban mu yi haka nan ba riba ba ta da yawa wallahi malam nan garin ga ya ce mai to ka bar sana'ar da wannan mugun bala'i da kake cika gara ka ya zama ha gida baka ci abinci saboda haramun ce yanzu kasuwa in ka tafi kasuwa sayan mai man gida sai ka cimma kitse ne an mix ne da kitse an hada a sai suwa dai a samu kuɗi ku bo bala'in da muke fama da shi yanzu na matsalar fetur yanzu lita garuruwan mu hatta kai naira 270 wani wuri 280 wani wuri har 300 wannan fitina ina za mu je da ita al'umma ɗaya addini ɗaya amma babu tausayi babu jin kai kuma manga gwamnati ga da ake son kullum a yi ta ɓaci a yi ta ɓaci ba mu ji gwamnati ta ce ta ƙara mai kuɗi ba daidai sa'ad da akwai wasu bayan Allah yanzu har anan sakkwato akwai wasu bayan Allah irin AA rano Allah ya saka musu da alkhairi suna kokari su kawo mai a sha mai irin farashin da an ka saba sai ne amma sauran gidajen mai sai ga babu tausayi farashin sahe ban na murice bai, in ka sha mai 240 kar dawo an jima da murice ya koma 260 ya kamata wannan al'umma mu zamanto masu tausaya yanzu ga azumi nan tafi kayan miya yanzu a 200 sai a cika maka leda in azumi ya matso naira dubu ba ta isa ka ci wani na kayan miya kacal kuma wannan duka ba daidai ba ne mu ababen tambaya ne akan wannan al'umma duk abin da kake Allah zai tambaye ka amma wanda zai ci babu laifi wanda ya samo da tsada babu laifi sai ya kimanta ba sai an zabga riba ba a sayar a samu kaɗan kaɗan ɗin a nemi a yi addu'a Allah ya sanya mata albarka yanzu yadda ake wahalar nan mutum ya zo wurin ya samu sauki zai ji daɗi ya maka addu'a haka ya kamata Allah ubangiji ya sa mu cika da imani kuma waccan ayat ta farko malam man ja bil da ka kare ta man ja bil hasanati falahu ashru amsalha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم تقي من دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله يساك ما الخير كوني سي الله يتي قل إن صلاتي كتي صلاتا wani suki da yanka na wa mamati ko eh, da rayuwata da mutuwata lillahi rabbil na zan gudanar da su yadda Allah ya tsara a gudanar da su Allah ya ce la sharika babu abokin tarayya ga Allah a cikin wayannan ababuwa wayannan ababe babu abokin tarayya da Allah a cikin su in zaka yanka kai don Allah ba abotar kowa sai Allah rayuwarka zaka tafi yadda ita a tsarin da Allah ubangiji ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu bi zalika umirtu da haka nan ne dai aka yi umarni magana guda ce kamar as yusuf annabi yusuf na magana yana faɗin wannan addini na Allah shine addinin da Allah ya aiko ya umarni mu bauta masa shi kadai kuma ba shi kamata gare mu mu shirka da Allah wa ma kana lana an nushrika billahi min shay'a ko mm, Allah ya sa mu cika da imani sai ya ce mi kuma la sharika lahu bizalika umirtu sai ce wa ana awwalul muslim kuma lalle ni ne farkon masu imani ai daga cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalmar musulunci ita ce kalmar da duk annabawa da sun ka gabata duk musulmai ne kuma duk annabawan suna tutuya suna bugun gaba da ni'ima da jin daɗi Allah ya su musulmai kadiba a suratul yunus allah na cewa in tawallaitum فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين وجنا ما الله سيقرا من ميتا فإن تولتوا إذن كوكا جيا كوكا بعد بايا الله تمينيني فما سألتكم فما سألتكم من أجر نيبا بان تنبيكو ونسا كما كوبا لا داتا تناونا الله kadai abin sani cewa ni na sallama na yi imani da Allah ni ne farkon masu imani Araba gaba mana aiko wannan wanda Allah ubangiji ya tura ma su annabi Musa ya yi irin wannan magana a nan cikin aya din a sura din وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون يكونوا بجنوده فأتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه القرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت كذبت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت كنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية الله يساك مكاله لنزلنا كونك مسلم سفرعون يا ما الله بيان شيء شبا فرعون يا بلائي mutuwa ga hili ruwa sun canye shi sun kawo mai ga waya sai ya ce yanzu kan yayi imani babu abin bauta sai abin bautar banu isra'ila wa ana minal muslimin yace shi yanzu ya musulunta sai Allah ya ce al'ana ah, yanzu zaka musulunta wa qara saitu menene qabla wa kuntu al mufsidin Allah ya ce al yawma ka bi badanika litakuna liman khalfaka aya sai Allah bai ashi musuluncin fir'auna ba saboda yayi banna ya lalata abubuwa da yawa Allah ubangiji ka tsare muka samu cika da imani kaga wata kalma ta musulunci وقال musa ya قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن yanzu ga annabi Musa na wa'azi da ma da zumunci duka annabawan musulmai ne addininsu addinin su yace menene wa kala musa annabi musa ce ya ku mutane na in kun kasance kun yi imani da allah eh fa alaihi fa tawakkalu ku yi dogara ga allah ku yi tawakkali ga allah in dai ku kun kasance ainihin wato musulmai dama daga cikin musulunci shine mi kauya wa alallahi falyatawakkalil mu'mina Allah ce mu'mina su miƙa wuya su sallama su sallama al'amarin su ga Allah subhanahu wataala Allah ubangiji ka samu cika da imani kamar wannan bala'i da mun waye kan mu ciki na tsintsar kashe kashe nan da ake babu dare ba rana ana yi muna walakanci ana yi ma jama'ar musulmi kisa na yadda an hagara ma wannan bala'i jama'a menene solution menene solution yanzu menene mahita a koma ga Allah ko ba a yi a ba kuma eh, an koma ga Allah ko abin da za a yi kuma eh a gyara hali a yi kuma a duk shi na dai magana gudu an sa gura ta hukuta ba so a yi kuma Allah rama mu sai makamai mu sai makamai jama'a a ah, ana bari mallan Allah ya ce to yanzu in baka sai a kashe ka kana ina gwamna su kutume hito ce kowa ya nemi kai me kare kai ne an kai can dama haka Allah ya ce baka ga aya ba yanzu Allah rama وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل kun ji abin da Allah ramma ya karanto mana aya a cikin Qur'ani Allah ya ce wa iddu lahum ku tanadi domin su mastadatum iya abin da kuke iya yi yanzu nan me iya sayan bindu ya sayi bindu me iya sayan adda ya sayi adda me iya sayan takobi ya sayi takobi me iya sayan bindiga shi kare kai ne sai kara kare kai ne yanzu ka je da aka jama'a walakanci muna sanar abin da ya faru yankin zuru shekaran jiya muna sanar da abin da ya faru watannin baya a nan sokoto yanzu wannan jama'a da suke mana wannan kaskanci da cin mutunci an yi wa'azi na kwamitin dawa shehin malami malam habibu ya kaura ya jawo hankalin mu wurin wa'azi hatta tsananin tsoro da muke da shi yana daga cikin abin da ya samu matsalar take ta kara kamari wallahi idan mutanen nan sun kasan za su shiga gari mutanen garin nan akwai wanda addabin daga za su hito su kare kansu ba zuwa duk su bindiga amma ba daidai ba ne musulmai mu zauna kawai a zo a kashe a wuce gobe a sake a zuwa a kashe wagga al'umma jibi a kashe wagga al'umma shi nan mu yi zaune ba mu iya komi wallahi ba daidai ba ne dole mu ɗebe tsoro dole mu yi addu'a dole a ɗauki matakin baiwa kai kariya saboda bala'i ya yi bala'i yanzu allah ya ce kowa shi yi ƙoƙari shi tanadi domin baiwa kai ne kariya turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wani zai ce a wannan aya da kahurai ake turhibuna bihi aduwallahi su ake nan kahurai ga aduwakum kuma suna iya daukar har ga mutane da ke zuwa suna yi mana kisan walakanci mu ne mu ne ba mu ji ba ba mu gani ba a yi refin ɗiya mata a yi refin matan aure a yi refin a yadda an hagarama wani garin ma yan sun ka shiga yan ta yi daɗi aje bindigogi suke suna yi ma musulmai yankan rago wallahi addinin mu bai karantar da mu haka ba ko yana da bindiga kana da wani makami yi kokari ka yi wata hubbasa Allah shiga kaya wani abu amma ba daidai bane ɗaya ka miƙa rayuwarka aka shiga banza a najeriya gwamna mai ci yace kowa shi fito shi kare kai ne ya yi kira ga mutane ce yanzu mutane an kace a hito a bada gudunmuwa a sai makamai sai wani mai kuɗi ya rike kuɗi bai hisuwa sai jibi an kawo hari sai ya fito cikin al'umma yana kuka ai bandu sun an shi mai naira miliyan ashirin amma bai iya sai mai yan bangawa gila wannan ba karamin kuskure bane ne wannan bala'i yana ta kara girma dama in irin wannan bala'i ya zo wayanda za su komawa gehe su yi addu'a su ne su baban mu gashi liman su za su jagoranci su yi addu'a mu da adda sauran karhi akan makallahu da kai da sakatare sai mutum kare su wallahi mallan dattijai uwayen mu da mata su za su addu'a amma mu fage da ka zamuna Allah na ba haka ba sakatare to sai ba mu da kuɗi masu kuɗin cikin mu sai sai muna makamai sai a ba kai kariya dattijai uwayenmu da mata da ƙananan yara sai su su yi addu'a Allah shi ba mu nasara wallahi yana daga cikin one of the best solution na wagga matsala ai mun ga wasu yankuna da sun ka tashi suna kokarin baiwa kansu kariya muna ganin suna samun sakamako mai kyawu amma wai ɗaya ka yi zaman ka ba ka iya doka kowane mataki a zo a yi ma walakanci a yi ma kaskanci duk wa'yan mutane hakuransu makami kuma duk mutuwa ga guda ya yadda ba mu son mutuwa haka ba son mutuwa kun ji Allah ya ce turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wanda za ku yi amfani da shi wurin yakar makiya Allah makiyan ko akharina min dunihim da wa'ansu wa'anda ba ku sani ba malaman tafsiri suka ce wa'annan munafikai daga cikin cikin ku wa'anda annan su a cikin ku kamar yanzu in fu matsanga suna nan su cikin mu duk inda an haka sai ka an ce ana zargin akwai informant da ka bada information ga wayanga mutane zo su ka farmaki saboda ka wannan matsalar daga cikin babban maganin ta shine ayi addu'a kuma a ɗebe tsoro mai iya sayan bindu ya sayi mai iya sayan bindiga ya sayi mai iya sayan adda ya sayi kuskure ne a gidan hakonta baka da komi gidanka kwanta baka da komi zero kuskure ne aura wallahi jama'a mu yi tarayya wurin addu'a Allah shi dauke mana wannan bala'i kuma mu ɗebe tsoro addinin musulunci bai karantar da mu tsoro ba Allah ubangiji sa mu cika da imani Allah amintar da mu ya amintar da garuruwan mu garuruwan da wannan bala'i ya fada Allah shi musu magani mu kuma Allah ya tsare mu wasu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta